masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Abubakar Adam Fantuwa kamar yadda aka saba kamar yadda aka sani kada ku manta ku garzaya ku yi sauri ku je wato YouTube na AA Fantuwa TV ku yi subscribe domin ci gaba da kallon irin waɗannan shirye wato irin waɗannan tattaunawa da 'yan dambe a cikin shirin na wasa mai kama da faɗa sannan kuma akwai following na Facebook shi ma za ku iya yi sannan kuma da TikTok duka AA Fantuwa TV ko kuma Abubakar Adam Fantuwa dambe duka a wannan kafofi domin mu ci gaba da kawo muku hira sannan kuma duka shafuka na ina kawo sauran ma shirye-shiryen suka safi ƙasa da kuma al'amuran yau da kullum ya tare da inda dan mutan Kano daga bangaren Jamus wanda ke ko da tsawon an kallon nan ya san waye inda yau ga ga inda inda ke da yan kallon ka kalli yan kallo ga gaishe su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina gaida kowa da abubuwa da abokan arziki cikakken sunanka me cikakken sunanka daga ina kake sunana kabiru dan inda yawa daga kaduna anguwari ne ina ka samu inda inda da san sunan na fawa ne kai ba ne ni ba ni <laughs> inda ba ni ne amma ni ba na san a jihar Niger ne ai a Niger ne ba zai eh. ai garin sun amma kai me ka kunna na kabe ka tashi ana aga haife na girma anan na tashi ana ga go dan kabi eh amma iyayenka yan Niger ne iyaye na dan Niger ne ubana ne dan Niger inda me ka me baka sha'awar dande gaskiya rashin jin da nake mai yayi yawa kawai in ba ban ne ba ga ne eh. wahala zan sha <laughs> na bari da wannan abu bari wani bari da inda inda in ba wato kai in ba bugun ka aka yi ba ka ji daɗi ba shi yasa tun ina garami wallahi wallahi in ba buge ne dan ban wa baka sha'awa ka fara shiga ban waye ya yi wannan ban ne yasa ka fara ban dambara a da na fara eh waye ya fara dambe dambe waye burge ka shiga dambe domin Allah horo ai na fara kalan damben horo horo ne a Kaduna na fara ganin damben shi kawai sai ka shiga kawai ni ma ne ra'ayi abin ya kwanta mun kawai na fara tun ina karami mm. a dambali fa horo na fara bibiya tun ina karami mm. amma shi ina kore ne game bai san ni ba kenan baka zama shagon horo bai kawai ka zama inda eh kawai na fito ni ko na taso da suna na taso ka gane ba da sunan wannan ina so kada kallon yan kallo In ina so ina kallon yan kallo sosai saboda a ganda idan nake magana ba wani ba wani akwai hausunan ka ba inda da ka fara dambe ka taba sha'awar tun farko saboda wani kisa da aka yi maka cewa ba ka yi ci gaba dai amma dai ka daure ka ci gaba ila an taba wani kisa ya fitan da dambe sha'awar idan ba ranka gaskiya ni ba kafin aka fara buge ni fa na daɗe ina buge-buge a damba ba dan ni ba san zafin faduwa ba sai daga baya hmm. aka fara bige na fara sanin zafin faduwa dambuwar lai. A kotu don bida ka taɓa yi wadda ta ɗaga sunan inda daga ita ne ka yi cewa aka san sunan inda ya bazu a duniya wani damba ne kamar damba na da dogo mai tafasara hmm. damban mu na mota na kano yana eh. ga wasu ba su san ba sai sanadiyan wannan damba ya aka me fara damban eh to dan ban nan dai duwan wanda ya kalla eh. in dai ba are ne eh. ya je ya kalla dan ban nan to da gaskiya da dariya ya fita da farin ciki ya fita in dai ko gurin ma ne ya kalla dan ban nan eh. to insha Allah yana hawaye ya bar gidan ka bige mai da kwasara din nan na bige shi akwai wanda mulka ne mai da kwasara wanda nake ganin ban san ko na motan bane ba wanda inda baka taɓa zamanin zaka yi kisan ba asali ma kai aka ga kamar an kafa ka can kuma sai naga wanda ya kai a cikin abin da ga wata ta mai rai a cikin wannan rashin ba haicin kai wani duka da mai takwasa sai ga shi mai iya kasa wannan ban ne damban mu na Kano ba eh ita ce ai wannan damban eh kawai ka san abin da ake kiran gugan hadda eh. to ko goge hadda ne ai damban nan babu wanda ya kawo zan fita kuma na shiga kuma Allah ya fitar da ni shi ba Allah ba mai dole kai ma baka san zaka shi ba kenan a ni wallahi Allah tun kafin ni wallahi Allah na kawo ma he na buge shi Ka ga lokacin da muka dan bar shi ba mu taba ba hmm. bai taba gani ba a duniyar nan ba taba hmm. gani shi ba hmm. amma wallahi na kawo he na buge shi bai gon wannan dambin kai kashe kashe dama wani kisa ne wanda kai wanda za a iya cewa inda har yanzu ko kake wannan yanayi ana za a buge kai mutum lokaci ya tafi amma an ka tuna wannan yana sa farin ciki a zuciyarka a yanzu ko a da ko a da irin kashe kashen da kai waɗanda zaka yi manya manya ɗan lamar da kasancewa wannan kaɗai. in arewata suka suna ya isa share musu hawaye ko da sun ga an buge kafin dambe gaskiya ga kaman me mm. ta kwasara dogo eh. gaskiya na sa mutane farin ciki a kan shi ɗaya kenan uh-huh. ebola eh. na sa mutane farin ciki a kan shi ai na kabi ebola a kaduna biyu garkuwan cindo eh. na sa mutane barin ciki a kan ta buje garkuwa na buje garkuwa bahagon mai jakwasara na sa mutane farin ciki a kan shi ka eh. gani kowa nan da duk wanda da ya ga abin da na musu to duk abin da za a mun a dan bani ba da ba inda ba ba da ganin arewa ta magana arewa ta da wannan zan iya cewa duk wani bai kallon dan ba a daidai wannan lokaci mai kallon dan ba a daidai wannan lokaci daga ɗan lokutan da ake wannan tasha wanda za mu iya cewa lokaci ne wanda arewatawa sun san ebola a kudu sun san bahawun mai takwasara sun san garkuwan cindo duk inda ya buge waɗannan mutanen idan har inda zai iya buge waɗannan mutanen to lalle kuwa lalle kuwa za a iya cewa zai iya samu farin ciki ya samu farin ciki a zuciyarsu da haka bari mu ƙara dawowa wanda zai ce inda dan mutan kaduna kai ba ba dan jihar Kaduna amma ka buga dambe ma arewa ba kudu ba wanda yana mana a cewa ka buga wa ka buga wa kudu ka buga wa kudu amma sai ka shi kana buga wa arewa wannan abu ne wani kamar yadda kowa ɗan muke cewa shan koko buƙatar rai ra'ayi ne bari mu je mu je irin damban da kai kuma kisan da za iya cewa inda baka taɓa tunanin za a ma wannan kisan ba kuma za ka taɓa manta da wannan kisan ba wani kisan ne yanzu ya kisan nan da aka mu wanda raina ya ɓaci eh. saboda ban kawo yaron zai buge ni ba eh. shagon kato mai garbi wallahi shi ya buge karama ai ne ya buge ni eh. ya ƙara buge ni kisa ah. biye mun ba tashi hankali ni kuma da na tashi na mai na ƙara na ƙara na ƙara na maimaita ajere ajere na mai kisa shida to amma da ka na shi yana bata mare wanda ma gaskiya in mutum na shi yana bata mare bari mu kulle da akwai abin da ke cewa ko wannan mai tafiya da bakin cikin wannan mai ina cewa an buge ka karama ba wannan kisa wanda ya ma in ma ya baddan dambe ko kuma yanzu ka ba ka fuddare ba za ka rama saboda ba lufin argamba da shi ba an taba waye wanda ma wannan kisan wanda ila za ka tafi da bashi wannan sai dai kawai ka haƙura wannan kisan ana cewa hidi a wani kisa ne wanda ya ka haƙura da shi saboda ila wanda bai ka bar dambe ko baya nan ko na makwancin wannan ko kuma nan ne ka cewa ba ta ƙara ɗauko waye gaskiya gurin ma da ne waye ne shagon bi ka san shagon bi? a ina bi ka a ni na ga anan mar a lagos ya buge ni isheri eh? ba shi ba ice ba amma ai baka ba na rama ko wanda ya buge ni ban buge shi ba eh nake tani wanda ya kaga ganin cewa wannan kisan ka bai idai a lahira kila ya bar dambe yanzu kila ba zai ka gani kila ko ba zai baka dambe ba ko kuma ka ganin cewa an tashi yake yi shi yasa kake ganin ka hakuri da wannan kisan waye gaskiya domin Allah in dai namiji ne kai mace ta haife ka eh. kana daura hannu duniya a ganka ni wallahi duk wanda ya buge ni na buge ni dai wasu suka tafi da bashi na kaga wasu sun mutu da fashi na eh. wasu sun yi ritaya da fashi na kai dole ce kawai wallahi inda ka in ka buge eh. inda kana yi eh. ina yi wallahi na buge akwai wani abu da ka kake ganin cewa ka rasa shi a duniya da makai da na sanin yin shi wanda a yanzu wani yi lokacin da kake wutarka kake indanka yanzu kake ganin cewa ka masu tasowa kake cewa ina na yi kuskure a baya akwai su kai akwai shi Na lillahi wa inna ilaihi ai niya za ka kane ma ka tada a hankali Gaya wa yan kallo shi ne shi jama'a kuskure. da iri na yi kuskure na yi wasa tun a baya sai yanzu nake da na sani yanzu ne fatan ba take dambe wallahi na ba dambe muka yi masu tasowa a dambe ku saurari inda masu tasowa a dambe ku saurari inda duk mai dambe ne ma yake yi mhm. wallahi na yi wasa a baya amma menene wani abin ya dai a ce kwarciya ne saboda kulocin banka ban gaba ne amma dai a yanzu dai gaskiya in na tuna baya ina kuka ma nake yi daga ni sai ni ni kaɗai na san me ke damuna saboda ina kallon a wannan lokacin da ke iska ke hurawa ya harama in dai yaro ne kai matashi mai jini a jiki in ka kalle ni wallahi yaro ba zai bace mu wallahi yaro ba zai bace min ba sai dai kawai a rubuce menene komai na tafiya da lokaci ko komai lokaci in kai lokacin ka ba za ka yi lokacin wani ba fadan Allah wani sako za ga yawa masu tasowa din kamar yake magana na kasa maimaita irin abin da kai domin kila su ma so su da na sani a irin wannan abu ne za ga musu gaskiya gaskiya yan uwa yan dambe namu na arewa Gargaɗi wadda zan muku idan kuka ce za ku biya san zuciya ba za ku taimaki kanku ba don tsakani da Allah na mun cuci kanmu a baya ai ba ni kaɗai ba ne idan ce mun cuci kanmu a baya saboda kaga a lokacin da dan bake mana daɗi take min daɗi mm. ko ban tunanin shaye-shaye zai min illa ka gane wallahi Allah ya daga baya da damba ta fada da damba ma ta zama wani abu ma a duniya sannan na gane illan shaye-shaye wadda ne a baya na yi wawanci ai na yi da na sani na yi da na sani masu kalan mu shaye-shaye da matukar illa a rayuwar ɗan adam musamman matasa inda na wannan magana amma abin da yake ciwo tuwa ƙwarya saboda abu ne wanda yake da matukar shin rai kaga matashi bai da abin yi sai shaye-shaye hakika shaye-shaye na lalata rayuwar matasa ban ɗauki dan ba a matsayin wani abin laifi ba amma shaye shaye da ke cikin shi da wasu ke yi akwai wanda ba sa shaye-shayen nan in da ke magana amma abin na damuna ba wai dai ina wani bangare da yake ba ban da bangare a dambe amma ina bakin cikin ga matashi na shaye-shaye ba iya don ba duk wata sana'a da kake yi ba zan iya ci gaba da gida ba ina fata cewa matasa za ku koyi darasi a rayuwa da dama irin wannan wanda kuke cikin harkoki shaye-shaye ba abin yi bane abu ne wanda yake lalata rayuwar matasa kuma muna kokari iyayen mu muke ganin cewa insha Allah mu tsabtace wannan shaye-shayen daga harkar dambe domin al'ada ce wanda da yawa mutane na santa kuma duk inda wani kuskure yake insha Allah za mu kokarin ganin cewa mu tsabtace shi a madadin inda da abokan aiki suna Abubakar Adam Fantuwa na muku lafiya Kwan ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba. naɗe hannunka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa wahala. daure mai bi diga da fada yaro bai haye maka Kiɗan mutuwa ina ruwan ka da daɗi